الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن مسائل الدعاء كثيرة ومتعددة لا نستطيع الإتيان عليها بتفاصيلها في مثل هذا الموقف وما هو إلا تأكلون من ورائها فهذا ليس من هدي الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهذه تراجمهم وسيرهم أمامنا محفوظة فلا نجد منهم من فعل ذلك أو أقر بذلك ولا شك أن هذا مما أحدثه الناس وهو مفتاح لباب الشعوذة والدجل والسحر نسأل الله العفو والسلامة منه وقد بلغ الأمر بالناس في هذا المجال أن تكونت مجموعة من هؤلاء البطالين في إحدى الولايات التي أعلنت تطبيق الشريعة وتوجهت تلك الفصيلة إلى حاكم تلك الولاية عقب فوزه في الانتخابات للمرة الثانية على أن يبعثوا إلى مكة المكرمة عند الكعبة ليشكروا الله تعالى على الفوز بالنيابة عن الحاكم ومما يتناقل من الأخبار أن عددهم بلغ ثلاثين عالما خصص لكل منهم حوالي ألفان وخمسمائة دولار أو يزيد للقيام بهذه المهمة فهذا لا شك أنه إنفاق لأموال الناس في غير مصاريفها الشرعية فليستعد ذلك الحاكم وأولئك الذين يسمون أنفسهم علماء للوقوف بين يدي الله تعالى للإجابة عن دليلهم الشرعي في إنفاقهم أموال الناس ظلما وعدوانا وبغيا haɗuwar mu ta yau bayani ne game da wata ibada wadda tana cikin mafi mahimmancin ibadoji mafi girmansu mafi bunƙasarsu ibadar da ka iya cewa ita ce mafi gamewar ibadoji domin babu wata ibada cikin ɗaiɗaikun ibadoji face sai ta shiga cikinta ko wani sashi nata a farko ko tsakiya ko ta. wannan ibada ita ce addu'a nema roƙo gabatar da bukata a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ibada ce sannan kuma alama ce ta ibada da ita ne bawa yake neman tsaro da kariya daga wajen ubangiji da addu'a ne bawa ke neman tanyo da agaji a wurin Allah yake neman rahama yake neman tsari daga azaba addu'a ce hanyar gabatar da bukatar bawa ga mahaliccinsa da nuna kasawarsa da barrantarsa daga dukkan wani ƙarfi ko dabara sai ƙarfin Allah sai dabaran Allah sai gudanarwarsa. ko shakka babu addu'a ibada ce mai cin gashin kanta hadisi ya tabbata daga Nu'man ibn Bashir Allah shi kare yadda a gare shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada bayan ya faɗi wannan magana sai ya karanta faɗin Allah madaukakin sarki wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sai da kullu da jahannama da sirin ubangijin ku ya ce ku roƙe ni in an samu lalle waɗanda suke yin girman kai gabanin bauta ta min za su shiga jahannama suna kaskantattu hadisi ya tabbata daga abdullahi da abbas allah shi kare da a gare shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yace afdalul ibadati du'a mafificiyar ibada ita ce addu'a hadisin farko malaman hadisin nan guda hudu abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah sun rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce hadisi na biyu imam al-hakim ne saburi abu abdullahi ya ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce abinda wannan ke nunawa matsayin addu'a babban matsayin da addu'a take da shi don babu wani nau'i na bauta da ya kam da ya kunshi nau'ikan ibadoji daban-daban irin addu'a addu'a tana buƙatar halartowar zuciya yayin da bakin take faɗin bukata zuciyarka na hararo wannan bukata zuciyarka na gabatar da bukatar a wurin mahalicinka zuciyarka na cike da gamsuwar cewa ba mai biyan bukatar in ma rahama ce ba mai jawo ta in ma azaba ce ba mai ture ta in ma bukata ce ba mai biyan ta sai mahalicinka subhanahu wa ta'ala addu'a tana bukatar fuskantar zuciya ga dangadan zuwa ga Allah da nufatar su da niyya da fatan sa da sa rai na samun biyan bukata a wurin su da dogaro da nuna kwaɗayi da mayata dangane da abin da ke wurin sa na faffaɗar rahama da jin tsoron azabarsa kaga wannan ibada ce ta zuci wanda addu'a ta gadar da ita sannan addu'a tana bukatar addu'ar tana bukatar ibada harshe harshe ya kururuta girmama ubangiji harshe ya shelanta tsarkake ubangiji daga dukkan wata tawaya siffanta shi da dukkan wata kamala harshe ya kunshi godiya ga ubangiji da nema a wurinsa harshe ya kunshi kuka da raki da kai bukata a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan dukkaninsu ibadoji ne da harshe ke yi addu'a ce ta haifar da su sannan addu'a ta kunshi ibadar jiki ta yadda mutum zai kanannaɗe ya ta kurkwashe ya zubar da dukkan wani mukamansa ya manta da dukkan wata dabararsa a zaune ko a tsaye ko a kwance yana mai kaskantar da kai da rankwafar da jikinsa a gaban mahalicinsa subhanahu wa ta'ala yana neman saukar rahamar ubangiji yana neman kariyar ubangiji da tsaron ubangiji wannan addu'a ce da jiki ke yi ko in ce ibada ce da jiki ke yi addu'a ke haifar da ita taruwar waɗannan al'amurra guda uku fuskantar zuciya zuwa ga Allah kururutawar harshe girman ubangiji da tsarkake shi da gabatar da bukata tankwarewar jiki lankwasuwarsa tawazu'u a gaban Allah subhanahu wa ta'ala haɗuwar waɗannan al'amurra guda uku suke haifar da saukar kariyar ubangiji bisa ga bawa bawan da yake addu'a tare da ikhlasi cikin ibadarsa tare da ikhlasi cikin addu'arsa ubangiji ta'ala ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum fakad kadzabtum fa sawfa yakunu lazama ce da su ubangijin ku ba zai kula da ku ba in ba dan addu'ar ku ba ba ruwan shi da ku in ba dan addu'ar ku ba in ba dan ibadar ku ba in ba dan roƙon ku gare shi ba subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya sanya wa addu'a suna ibada yace innal ladzina yastakbiruna an ibadati a madadin yace innal ladzina yastakbiruna an du'ai tunda yace ud'uni sannan ya sanya wa addu'a suna addini yace wad'uhu mukhlisina lahu din ku roke shi kuna masu ke tsantarsa da addini kuma ya sanya wa addu'a suna sallah yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ma'ana kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim abinda duk wannan ke nunawa matsayin addu'a din a wurin Allah madaukakin sarki ta yadda ya ambance ta ya ambace ta da dangogin sunaye daban-daban don nuna matsayinta ita ko addu'a iri biyu ce akwai addu'a da ma'anar ibada akwai addu'a da ma'anar roƙo addu'a da ma'anar ibada ta kunshi dukkan waɗansu ibadoji na fili da na ɓoye na magana kamar zikiri na aiki kamar sadaka na kyawawan niyoyi dukkan wani abin da ya kunshi nisantar waɗansu al'amurra da Allah ya haramta dukkan waɗannan ana lissafa su cikin du'a ibada irin waɗanda suke cika zukata da ganin girman ubangiji da buwayar ubangiji nau'i na biyu na addu'a du'a matsala addu'ar roƙo ita ce bawa ya gabatar da bukatarsa da ta shafi duniya ko lahira a wurin ubangijinsa neman Allah ya yaye masa wani abu na cuta neman Allah ya kawar masa wata musiba da ta sauka a kansa neman Allah ya biya masa wata bukata ta alheri da yake hakilan tabbatarta wannan abin da ke cika zukatan bayi da kwaɗayi wajen ramar ubangiji abin da ke gadarwa bawa yin tawazu ga mahaliccinsa kuma ita addu'a ibada ce mai sauki ba ta keɓantuwa da wani zamani ban da wani ba ta keɓantuwa da wani lokaci ban da wani ana yin ta da dare ana yin ta da rana ana yin ta a halin zaman gida ana yin ta a halin tafiya ana yin ta lokacin da ake tafiya a kas ko lokacin da ake tafiya akan abin hawa akan fafo ko a cikin teku ko a sararin samaniya lokacin da bikin ke cikin na'urar da su tashi da shi sama ko a halin lafiya ko a halin rashin lafiya a bayyana ko a ɓoye da haka dai addu'a ibada ce ta dindindin da ta shafi rayuwar ɗan adam tun daga farkon rayuwa har ya zuwa ƙarshen ta yana daga cikin rahamar ubangiji da girmar kyautarsa da baiwarsa ga bayi alƙawalin da ya cima kansa cewa ba wanda zai roke shi face sai ya ansa masa yace uduluni astajib lakum ko roke ni ni kuma zan ansa muku yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi sun tambaye ka game da ni ka ce da su ni a kusa wannan rama ce ta ubangiji alƙawarin cewa da an roƙe shi zai ansa kuma yana daga abin da ke nuna balagar alƙur'ani fasahar zancen da ke cikin ayoyin alƙur'ani abinda wannan aya ta kunsa wa idza sa'alaka ibadi an fa inni qareeb ta sha bamban da sauran ayoyi makamantanta na cikin alƙur'ani wanda lafazin tambaya zai zo a cikin ansar sai a gwama ansar da lafazin kul ka ce kamar yadda Allah ce yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khair yas'alunaka an shahr al-haram qitalun fi qul qitalun fihi kabir yas'alunaka an al-khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul al-afw ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن المهيد قل هو أذى يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال سؤال idan ya zo abin da zai biyo baya sai a gwama shi da faɗin kul ka ce amma nan sai lafazin su'al ya zo ba tare da an gwama jawabinsa ba da kul wa idza sa'alaka ibadi anni bai ce wa qul inni qaribun sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ba lafazin kul malaman balaga da ke bincike kan fasahar zance da ke cikin alkur'ani suka ce hikimar da ke cikin wannan tana da yawa amma irin wanda za ta bayyana ga masanin sirrin harshen larabci domin a shelantawa mutane cewa addu'a wata aba ce da ba ta bukatar kasawa su tsakaninka da ubangiji kai tsaye kai da shi ne alaka ce ta kai da shi kai ka ce shi kuma ya ansa Allah ba ni kaza Allah kuma ce na bayar Allah kare min kaza ya ce kuma na kare ba sai wani ya shiga tsakiya ba wani nan malami ne shehi ne waliyi ne annabi ne mala'ika ne mutum ne aljan ne ba a bukatar wani ya shiga tsakiya amma a cikin waɗancan ayoyi hukunce hukunce ne sahabbai suka tambaye annabi Allah kuma ya ansa musu fatawa to tun da ba shi yiwa mu ɗaiɗaikun mutane a nan gidan duniya Allah ya mana magana mu da shi to sai ya mayar da yadda za mu gane hukunce hukuncen dole sai bi wasu ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wasu ta annabi Allah ba zai ce mana kaza ba sai sai ce mushi kaza saboda mu ba mu kai matsayin mu yi magana da shi kai tsaye ba amma a cikin addu'a ya ba mu wannan damar mu shiga kai tsaye zuwa ga fadarsa mu roƙa ya ansa mana ud'uni astajib lakum da haka ce wa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يسجدون da haka abin da ake bukata ga mai addu'a ya kirdaji sabubba da suke sa a karɓa addu'a akwai sabubba daga cikin sabubba na ɓoye gabatar da tuba ga wanda yake son a ansa addu'arsa ya kalli zunubansa ko dai ya tuba daga gare su gaba ɗaya ko ya zaɓi mafiya girma ɗaya biyu uku ya yi tuba sai ya addu'a a bayan tuba din da ya san taubatan nasuha ce ɗaya ne daga cikin sababban da ke sa a kansa addu'a sannan kuma mayar da abin da mutum ya zalunta ga wanda ya zalunta din ko neman su yafe masa wannan sababi ne na ansa addu'a sannan kuma kokarin cin halal da shan halal da yin tufafi na halal da abin hawa na halal da mallakar matsuguni na halal dukkaninsa wannan sababi ne na ansa addu'a nesantar dangin ababe da Allah ya haramta kamewa daga dukkan wani abu da kaga akwai dugu-dugu a cikinsa yayi kama da halal yayi kama da haram shubha kenan nesantar sa sababi ne na ansa addu'a halartowar zuciya lokacin da kake roƙo bakinka na furta bukatar ka sannan zuciyarka na rike da wannan bukatar amintuwa da ubangiji kyautata zato gare shi cewa lalle zai an samu karfin sa rai karfin tawakkali miƙa al'amari gare shi dukkan wannan sabubba ne na ansa addu'a amma a cikin sabubba na zahiri na bayyane gabatar da wani aiki na gari kayi sallah ka yi karatun alkur'ani ka yi sadaka ka yi alwala ka ɗaga hannu ka yi addu'a ka yi sallah ka yi addu'a cikin sallar ka duk wannan gabatar da sabubba ne da ribatar dukkan wani abu da dalili na shari'a ya nuna cewa sababi ne na amsa addu'a kamar kirdajen lokaci cikin lokutan amsa addu'a samun kanka cikin wani hali ko yanayi cikin yanayi ko halin da ake amsa addu'a samun kanka a wani wuri cikin wuraren da aka ce ana ansa addu'a cikin su daga cikin lokuta a shekara ranar arfa so ɗaya ce a shekara lokaci ana kirga ta a matsayin lokaci na ansa addu'a ranakun idi karama ko babba su ma so ɗaya ɗaya ne a shekara lokuta ne na ansa addu'a ayyamut tashrik ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga babbar sallah ranar kwanakin mini ga mahajjanta lokuta ne na ansa addu'a watan ramadan gaba ɗayansa lokaci ne na ansa addu'a manzon Allah ce babu wani dare cikin dararen ramadan face sai bawa mummuni yana da alƙawari tsakaninsa da ubangiji in yi addu'a Allah zai ji zai ansa masa kwanakin karshe goman karshe na ramadan musamman lailatul qadri lokuta ne na ansa addu'a amma a cikin mako kuwa kaga ranar juma'a lokuta ne na ansa addu'a musamman tun daga lokacin da limami ya zauna har ya zuwa lokacin da za a kammala sallah lokaci ne na ansa addu'a amma a cikin awanni lokacin asubahi tsakiyar dare kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe wani awa ɗaya a ranar juma'a da malamai suka ce daga la'asar ne zuwa faɗuwar rana awa ɗaya yake duk waɗannan lokuta ne na ansa addu'a haka idan mutum ya farka cikin tsakiyar dare ya addu'a ita ma addu'a ce da ake sa ran an yi ta a lokaci na ansa addu'a amma a wurare kuwa kamar makka kamar filin arfa kamar muzdalifa kamar mina kamar dukkan wani wuri da ake yin ibada ta a lokaci na ansa addu'a amma a wurare kuwa kamar makka kamar filin arfa kamar muzdalifa kamar mina kamar dukkan wani wuri da ake yin ibada ta aikin haji ga wanda yake ya sa haramin aikin hajin yana yi shi ma lokaci ne ko wuri ne na ansa addu'a amma cikin halaye na ansa addu'ar bayi yanayi na azza addu'ar bayi idan mutum ya samu kansa a filin yaki daidai lokacin da garin dunar musulmi za ta kai dauki da kafirai a lokacin mujahiduna in sun yi addu'a a karbabbiya ce haka lokacin saukar ruwan sama yanzu muna cikin kwanakin damuna lokaci ne na ansa addu'a haka kuma lokacin da bawa ya ɗora goshinsa a ƙasa yana cikin sujada a sallar farilla ko ta nafila yanayi ne na ansa addu'a haka inda azumi a bakinka na farilla ko ramuwa ko nafila ko ramuwa yanayi ne na ansa addu'a haka lokacin buɗe baki lokacin yanayi ne na ansa addu'a haka mutumin da yake ya matsa da aikin haji tun daga lokacin da ka sa ihrami har ka cire kana cikin hali ko yanayin ansa addu'a haka dukkan mutumin da aka zalunce shi halin cewa an zalunce sa hali ne na in yi addu'a Allah ya karba haka dukkan wani shugaba mai kwatanta adalci ga mutanensa addu'arsa karɓaɓɓiya ce haka iyaye lokacin da suka wa ɗansa addu'a dukkan wannan addu'a ce karɓaɓɓiya haka lokacin da mutum ya ci tarar zakara ya ribatu wannan lokacin ya yi addu'a ta gari na neman wata bukatarsa da yake so ko a kare masa wani abin da yake jin tsoro dukkan waɗannan lokuta ne na ansa addu'a ko yanayi sannan halin shiga ƙaƙanika yi halin kunci da bawa zai samu kansa hali da an sa addu'a an ban yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard dukkan wannan lokaci ne na an sa addu'a ya dan uwa na musulmi idan ka kiyaye halaye da wurare da lokuta na ansa addu'a da na baka shawaran ka ribance su don kai addu'a Allah ya karba to lalle ne kuma ka nisanci ababen da ke gadar da rashin ansa addu'ar bawa daga cikin ababen da ke gadar da rashin ansa addu'ar bawa akwai raunin imani raunin tawakkali raunin sa rai raunin yakini ya zanto baka da tabbas lokacin da kake roko kana ganin shin ya biya ko ba zai biya ba so ake ka roka da yankakkiyar zuciya cewa Allah zai biya maka da sa rai mai rinjaye cewa Allah zai biya maka sannan kuma lokacin da baki kake furta abu kar ka yadda zuciyarka ta gafala daga abin da baki ke faɗa gafalan zuciya na kawo rashin ansa addu'a haka zakkewa ayyukan haramun wajen ci ko sha ko tufafi abin da ke kawo a ansar addu'ar bawa kuna sanar da hadisin mutumin da yutsina safara aka asa azbara ya muddu yadayhi ila sama ya rab ya rab yana cikin halin ansa addu'a gashi matafiyi ga ya daga hannu sama ga yana roƙon Allah kadai gashi cikin halin kunci amma me ya kawo musu cikas wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa qudziya bil haram sai manzo Allah ce fa anna yustajabu lahu ta yaya za a ansa masa yana daga cikin abin da ke sa a cikin ansa addu'ar bawa gaggawa ka roƙa yau ka ce a biya ma bukata yau ko gobe ko jibi roki bari Allah ya zaɓi lokacin da ya ga ya ji dacewa gare ka wajen biya maka ka iya yin addu'a yau sai bayan shekara ɗaya bukata ta zo ka iya addu'a yau sai bayan shekara biyu bukata ta zo ka iya addu'a yau sai bayan shekara uku ko takwas annabi yaqub dan sai bata aka ce kula ta cinye shi bayan an jefa shi a rijiya da aka zo aka faɗa masa bai yadda ba yayi addu'a Allah ya dawo da ɗan. yace fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun wannan addu'a ce Allah ne mai taimako kan abin da kuke faɗa zai dawo mun da ɗana ba kamar yadda kuka zo kuka ce kula ta cinye ba ba an sa addu'ar ba sai bayan shekaru takwas ko tara ko goma in kai ne kai addu'a yanzu a ce sai dubu biyu da goma sha ɗaya ko da goma sha biyu za a biya maka sai kamar Allah ya ki ansawa ne ba a san gaggawa cikin addu'a ka roƙa bar wa Allah ya yi maka zaɓin wani lokaci wani yanayi ya fi dacewa ya ansa maka addu'a daga cikin abin da ke gadar da rashin ansa addu'a ƙeƙashewar zuciya da yadda ayyukan zunubi suke yin kanta cikin zukatan bayi da aikata ayyuka na bid'a mutum ya san bid'a ce ya yan uwa ababen nan na koro su ne a gurguje kamar an biyo ni a sufane kamar wani na biye da ni ba don komai ba sai don rashin lokacin da zan yi bayanin su filla filla daki daki amma dai na faɗi abin da su ne mafiya mahimmanci a cikin wannan babu sannan duk abin da na faɗa ko na lokaci ko na yanayi ko halin ansa addu'a ko sabubban karɓa ko sabubban rashin karɓa dukkaninsa ba wanda babu dalili a kansa keɓantacce ko kuma in babu dalilin a kansa zai iya shiga ƙarƙashin faɗin wata aya ko wani hadisi ingantacce cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mas'alolin ibada suna da yawa bangarorin ta yana da fadi kawo su filla filla dake dake ba zai yiwu ba sai dai kawai na ambaci abin da ya gabata dan faɗakar da kaina da tunatar da kaina da yan uwana abu ɗaya ne ya rage in sake jinjina mana addu'a ibada ce da ake bukatar kowane musulmi ya yi ta a karan kansa mace ko namiji yayi wa kansa ko yayi wa wani amma kuskure ne a samu bawa ya ce shi ba zai yi addu'a ba sai dai ya sa wani ya masa manzon Allah ya bayyana cikin hadisi cewa duk wanda bai roki Allah ba to Allah yana fushi da shi kuskure ne wani mutum ya kafa kansa ya bude wa kansa kamfani na yin addu'a da dukkan mai bukata wurin shi wanda yake sai ya zabe wurin shi dan kasuwa wurin shi zai zo mace mai neman aure wurin shi za ta zo duk mai wata bukata ya zo wurin shi kamar shi ne kaɗai yake jin yaren Allah su waɗannan mutane ba sa jin yaren ubangiji da su faɗi bukatar sa sai an faɗa min shi kuma ya faɗa wa Allah in ya so Allah kuma ya biya bukatar yin hakan kuskure ne ganganci ne shiga ne tsakanin Allah da bayansa baya cikin ayyukan sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina ba ɗaya daga cikin su da aka sani ya taba zama baya da wani aiki sai dai yawa mutane addu'a duk mai bukata sai dai je wurin shi babu laifi kai mun addu'a ko da ban saka ba don wata bukata ta ta alkhairi babu laifi in na roki ubangiji na roke shi kuma in ce da Allah wani yana da bukata ka taimaka min da addu'a amma yin taka baya hana in yi tawa abin da yake laifi shine ɗaya daga cikin biyu ko dai in ji roƙon Allah kawai in sai dai in ba malamin kuɗi su mu roƙon Allah wannan danganci ne kuma Allah na fushi da mai irin wannan ko kuma kawai in zo in zamewa mutane ni ne mai gabatar da bukatar su wurin Allah na riki abin a matsayin sana'a duk mai bukata sai dai ya zo ya biya ni kuma in yi masa addu'a wannan ma kuskure ne ganganci ne kuma mabudi ne na buɗe kofar sihiri da tsafi da dabo da rufa'ido da tsubbu marasa kan gado da yake jefa mutane cikin halin kakanuka abin ya kai matsayin daidai godiya da ubangiji ta'ala ya ce bayi ki masa godiyar ma yanzu ba a yi daidai ka wuce ne maka godiya a ɗaya daga cikin jihohin da suka shelanta yin aiki da shari'a musulunci da gwamnan jihar ya ci zaɓe a karo na biyu sai malamai da limamai masana ya kamata wanda su ne yare shari'ar musulunci a jihar suka tashi suka je wurin gwamna suka ce lallai ne a ba su kujeru na umara don su tafi makka su je su yi wa Allah godiya a gindin ka'aba bisa ga nasarar da ya bai wa gwamna na cin zabi a kano aka ɗauki wajen mutum talatin kowane ɗaya aka kashe masa kuɗin da ba za su kasa dala dubu biyu da ɗari biyar ba na amurka in ka yi jimillar kuɗin da aka kashe sama da miliyan goma wai dan aje aiwa Allah godiya godiyar da idan kana nan a ɗakinka a rumfarka a kan titin da kake zaune ka gode ubangiji ta Allah zai karba ba sai ka je makka ba ko da anan ba sai ka shiga masallaci ba ba sai ka yi alwala ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ya nemi a gode masa a kowane hali a kowane yanayi kuma kai da yawa bayawar za ka yi godiya da kanka ba wai wani ne za ka tura ya jewa Allah godiya ba domin tura wani ya yi wa Allah godiya a madadinka abin da yake nunawa ko dai kai jahili ne baka san ba yadda ake yin magana da Allah don haka ka tura wanda ya san yadda ake yin magana da Allah ko kuma kai kana da girman kan da ka fi karfin ka je wurin Allah kai tsaye sai dai ka tura wani ka tura masa dan aiki wanda kowanne ɗaya daga cikin wannan babbar musiba ce da ba za ta yi wa mutum kyau ba idan ya tsaya a gaban ubangiji yana mai itikadin sa a zuciyarsa amma na tabbatar cewa babu wannan itikadin bisa da kyakkyawan zaton da nake wa gwamnan a cikin zuciyarsa amma abin da yake faruwa shine waɗansu malamai ko dai masu sunan malamai amma jahilai ko waɗanda suna da wani rabo na ilimi amma son zuciya ya yi kaka gida a cikin zuciyarsu suka nemi irin wannan dama kuma shine abin da ake ciki a tura wane da kujeran maka ko kujeran umara don yawa wani addu'a ga koyar da masailu du'a'i suke wannan kaɗan ne daga cikin su muka ambata wannan ganganci ne kuma idan aka ce an ware kuɗi miliyan goma kawai dan a cewa Allah mun gode mun ci zabe wannan miliyan goma idan ka ware ta ka tafi asibiti tsakanin gadon da mai gadon ke bukatar naira dubu biyar a yi masa magani wani dubu goma wani dubu biyu ka je ɗakin yan haihuwa wata abin da ya tsare ta cike cikin halin kakanuka ya dubu ɗaya ta haihu lafiya wata dubu biyu wata dubu uku ka je ɗakin masu yoyon fitsari ka je ɗakin yan kuna idan ka ware miliyan goma kawai kace za ka kafa wani tim na da'awa ka tura shi yankin niger delta za su je su yi kam na kwana na sati biyu ko sati uku wato kungiya kungiya ka haɗa wani grup da zai kunshi likitoci da magunguna masana addini malamai masu jin harshen turanci su je su gabatar da wani kamfin kawai na sati daya adadin mutum nawa za su musulunta da miliyan goma adadin mutanen na da yawa amma kawai aka ɗauki waɗansu masu zaman banza masu zaman kashe wando a ware musu naira miliyan goma ko sama da naira miliyan goma wasu je su cewa Allah mun gode tsammanin ka in ka ce ka gode Allah bai ji ba daga nan gudun tsammanin su hakan da suka yi Allah ba zai tambaye su ba ranar tashin kiyama wannan danganci ne ya kamata mu ji tsoron Allah mutum suna a gaban su ranar tashin kiyama ranar da za a tashi kowane daya a tambaye shi abin da ya gabatar menene dalilinsa menene hujjansa falanas alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا الله كنونا من gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata abinda muke kai na gaskiya ya ubangiji ka tabbatar da mu ka dawwamar da mu a kansa har mutuwa abin da muka samu kanmu na kuskure cikin magana ko cikin aiki ya Allah faɗakar da mu ya Allah nusar da mu mu gyara ya Allah ba mu ikon gyarawa ya Allah yarda da mu ya ubangiji ya fi mana kurakuran mu da zanubban mu shugabannin mu masu son gaskiya ya ubangiji ka ƙara musu son gaskiya ka taimake su da mashawarta na gari waɗanda ko suka kauce ma Allah ya Allah ka dawo da su ya Allah ka faɗakar da su ya Allah ka nusar da su ya Allah ya shirye da mu tare da su ya Allah ya kai mana zunuban mu tare da su ya ubangiji tayar da mu cikin zababban bayinka ma'an nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله